بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد sahabban sallah daga hannun hannaye biyu lokacin kafara harama har sai ka kusa da su zuwa daura da kunnuwan to akwai matsalar da imamu bukari ya tafi musamman duk da wani mai laifin muka ba wurin da ake a wajen kafara harama ko da ke daga hannu ba ana daga hannaye na daya إلا تكبيرة الإحرام التي عند الوجود نعود عند الرب من الوجود نعود عند القيام إلى مرحلة الثالثة تجب وأرقى بعد اليد سنة أحياء تذكر عن جيفا جيفا صلى الله عليه وسلم يقول يديه عند السجود وعند رفع السجود وقول اللهم للقلب ربنا ولك الحمد لقدر مامو ووضعي صلى شكدي ربنا ولك الحمد shi ma da kankanin mu a cikin yaya shirye da zan Allah a kan masu rukuni shi ma da shi mai na hadawa lokacin da yake da kuwa sani Allahu liman hamida in yi daidaita fi rabbana wa lakal hamd da buga wuri ربنا ولك الحمد وربنا لك الحمد وكما كفى اللهم اللهم ربنا ولك الحمد واللهم ربنا لك الحمد بمرض والتأليف بعد الفاتحة من آل الفاتحة للفتح والمرحوم ومن ذلك من لا شيء لهما ولا يقولها الإمام أما إمام بعد الآمين إلا في قراءة الجن idan yana karatu a koyi wani ma da ce imam ba zai ta amma idan muka karanto imam da majalcin aljami'ar li askari qur'an na wajen imam al-qurani al-maliki ya kawo bani musamman akan ta'amin abin da yake koyarwa shine lallai imam yana bada ta'amin يجي الباب الثالث أيضا نقول شاب من ثمانين رجالا الثالث ثبت في أمهات من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا أمر الإمام كأمين فإنه الله فتأمين تقدم من في في مسألة ثالثة شافية سيدة جيدة اختلف العلماء من يكون الإمام إمام ينا فنقوم بها وهل يجهر بها هنا بينه لا بينه لكي فذهب الشافعي ومالك في رواية المدنيين إلى ذلك أنا بينها رواية الإمام مالك رواية المدنيين وما قال الموفيون بعض المدنيين لا يجهر بها قلت أنا في هذا بينها هو الخبر وبه قال ابن حبيب من علماء ابن حبيب هذا ثلاثة أما ابن بكر الجمهور مخيرون إن يزوي بين أن يزوي وروى ابن القاسم مالك أن الكتاب لا يكون قابلين ابن القاسم يقول بما مالك وإمام لا يكون وإنما يقول تقولوا الاستذكار أنا من تفصيل كل الناس بالمشاركة نوع الجنان لابن عبد البشر الاستذكار الجامع لمذاهب الفقهاء الأخطار وعلماء الأخطار فيما تضمنه الموقع من معاني الرأي والأخلاق وشبه ذلك كله بالإيجاب والإنسان الرجل الإنسان يؤكد وقع جميل وقع جميل باعتبار ما جاء في التأمين خلف الإمام في قوانا جاء في أبي الثمين كيف عن أبو إذا أقل الإمام فأقلوا وإنه مصاحة فأقلوا تأمين الملائكة وفير الأبوما فأقلوا من الزمين وفي قوانا إذا أمن الإمام وأبي آمين الاستجابة اللهم استجب لنا فيه آمين أما ضغط المجلس يرسل آمين al'amun shi ne ke nan zaka masa rai shi ne mai amari na san jirgi da shi sai ba da yake cewa a nan wa fi hadisin min shihadin hada hadisin ibnu shihab ibnu shihab ya rawaito hadisin daga gurin sa'id ibnu musayyib سعيد بن المسيب تشيد أبو أبو سلمة برسول الله أبو هريرة أبو هريرة يقول له الله قال هذا ابن شهاب يروي لك بروى سعيد ده أبو سلمة بن عبد الرحمن سوفي المتبرر أبو هريرة أبو هريرة بن عبد الرحمن إذا هو أحسن حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وأن حديث إذا أمر الإمام الدين حديث لفروضه دليل يجيبنا أبو رحمه الله تعالى على أن الإمام يجهر بآمين الأثر مما يجب تسجيل الإمام دليل على أن الإمام يجهر بآمين ويقولها من خلفه إذا قالها ونسي بعد أي من يفعل هو ولولا جهر الإمام بها إلا لمن ما بينا وعلى ما قيل له إذا أمن الإمام فأمنه إلا لمن بايا بينا من ألا بيرمز إذا أمن الإمام فأمنه قالوا من لا يجهر ولا يجهر ولا لا يسمع ولا يبين بكم بعد شيء ولا يخاطب أحد بهداية من لا يسمع قوله وبرك النبي والنباء جمع بين في إيمان يمكن آمين إيمان كثير آمين وقال لهم كثيرا يجمع آمين كثير وقول آمين بها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين ابن شهاب بما يجوى أن الله صلى الله عليه وسلم كان هنا شهاب وقد روى المدنيون مثل ذلك عن مالك وانا اتم التمليك اتم الاستنتاج ابو ذل الذي فرق شافنا قريب يا بعد السبعين الجيود والله قريب السبعين وقد روى المدنيون مثل ذلك عن مالك وفي هذا الحديث من الجسم har yanzu hadisi yana da mafakiratu ummul qur'ani bil salat ana karanta zakir wa ma'lumun anna al-jami'a inma yaqra'u ala qawl ihdina as-sirat al-mustaqim ila akhir sura kaga an yi abuwa da suke yi ta wani munasaba ce ne amin sai ma da ce shi ayyar da wafi haka na shi ne da dalilu ala an da imama ayyar da ya kuma amin sai ta ce mai da dalilu ne a kan imama na ke amin القول عليه الصلاة والسلام إذا أمر الإمام فأمره ومعلوم أن قول المعمول هو آمين وكذلك يجب أن يكون قول الإمام إمام يجب على آمين وكيف يجب ما يجب على آمين وهذا موقف اختلف فيه العلماء فما أمر هذا في العلماء أما كان يعلم مثلا أقول لك فروى ابن القاسم أمراني قول الموضوع قال جمهور أهل العلم يقول الإمام البخاري إمام أحد الآوي هذا جمهور في المقالة والمسيح كما يقول المنطلق فقد وقد كيف لنا والمأمون ما هو ما لها ثم كتب مكان يكون عبد البر أحد الأمة قال له إذ وتابعوا بعد الفاتحة للذكر والمأمون wala ya kunu hal imamu imam baya fada to kuma ya sani mun kurce imam baya fada mun bari shi baya fada ba ko baya fada sai san da maimaita maka abin da ya fada maka a shafi da ɗari hudu da saba'in da biyar وهو قول مالك في رواية wannan ba shi ne riwayar imamu malik amma riwayar malaman madina ɗalibai da daga gare daga cikin akwai ibnu mas'ud نبي أبي مصري نو أبي أبو مرحب الظهري نو أبي أبو وهو قوله وما ثم هذا نبي كما هنا هنا فتا هنا فتا كامل فنقول هذا ما هو ما هذا فتا مقبل ما هذا وبه قال أبو حنيفة والشافعي والثوري والنسائي وابن مبارك وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وداوود والطبري ومدتهم أن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة ستة اليوم يتفسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وحديث وائل بن رجل وحديث بلال حديث لقب يا رسول الله لا تصدقني بهذا وقد ذكرنا الأسانيد لذلك كله عنهم بالتجويد يتكلم amma ka baje koli na da wayannan hadisan to sai ka dawo ina sai ka dawo at-tamjid fi ma fi muwatta min al-ma'ani wal aqali وقال الكوفيون بعض المدنيين لا يجهر بها ما تنسي براءة وقال الشافعي واصحابه وابو ذر واهل واهل الحديث يجهر بها ها تبقى وني سيب بدائي وني سيب في اي وكان احمد بن حنبل كجوزك العباره a shafi na 475 sai da ne cikin wurin masha Allah magana ce mai kalmi wa kana ibn ahmad wa kana ahmad ibn hanbal yulimu yana kaurara magana yana kauri kauri ala man kariha al-jahra biha yana kauri sosai akan cewa mutum ke bara bayyana sai bayyana kauri kauri to kamar yaya gidan Allah wa ya kauri وذكر قول ابن جريج قال وقال لي أطار قلت أسماء الأئمة يقولون على كبر أم القرآن آمين هم أنفسهم يسوع إذا أطاع ابن جريج قال لي أطاع أطاع مسيوري تابعي يتي كنت اسمع الأئمة إن الأئمة جمعي اذا إمام يقولون على كبر أم القرآن آمين دون ما بين آمين هم أنفسهم سوى إما تشوى الرجيم فيما بيننا ومن وراءه كما دول الاستغاية ما ممكن حتى إن للمسجد ضجة أما قال لا تسيرون آمين وأنا فهنا أحيثنا عبد الله سيطر كبير مجيب في بما في من المعاني والأسانيد الجيم مجلد هنا mujalladi na bakwai ne da yau na magana magana a musulmin zabe da kuma alistinsa shi a mujalladi na farko ne sannan kuma kana da littafin al'imamu al-qurtubi al-maliki a karkashin tafsirin fatiha ne da ya magana sosai ya sa babu ne ma musamman babu tsarin littafin wa fihi sabatu masai akwai matsaloli guda takwas da ya zai magana cewa matsala ta shida malamai sun yi sabani al yaqulu wal imam imam yana fada al yaqulu biha wa dhahaba shafi'i wa malik fi riwayatil badaniyyin ila dhalik ana cikin sai ba daga yau barka zaki cewa ba sai na cikin masaya ba ne yana cikin eh, yana da ƙara da cikin baya ba ne dole duk wanda zai ga zaka a ne shi ma dan menene dan malikiya ne kuma ya fi sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam har yanzu akwai wasu yan maganganu da rubuta masa ɗaya dangane da addami a sunan takaddan ko al'amin بالقول الراجح في التأمين الأمين بالقول الراجح في التأمين الأحاديث الواردة في التأمين وبيان الراجح في المذهب المالكي وذكر أشياء أمثل السنة أو الجمعة كذا كذا ولدي إذا ما لسان جماعة ومما ما مضربين السنة دي الأحاديث الواردة في التأمين كحديث أبو هريرة أبو إمام مالك أبو مصعب والإمام البخاري كابتن كنا نتبنى إمام البخاري إمام مسلم إمام الترمذي يسجل الرسول حديث النبي أبو هريرة إذا أقام الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه سكوكا كان يهوداوا أكن يسجل مسلمين هكذا duba ibnu maja hadisi na dari takwas da hamsin da shida ka duba al'adabul mufrad na imam bukhari hadisi na 988 عائشة رضي الله عنها كما قال صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والسلام يهودا بكم kishi ba za ku hasada a kan wani abubuwa fiye da kishin su fiye da hasadar su a kan mai da ni ala salami wa tabi akan ya da sallama da kuke ku musulmai da kuma mai amin don ka duba wannan din a ce tafiyar yahudawa ne mai yaro bila mu kuma ka sauka su karki gam gam za ka ma mutum sallama sai ce barka a kodi imani na san shi a sani in yi ake ne da shi a sani mu mun fita a 1994 1994 shi shekara na biyu shekara na ɗaya mun gama da shi amma na mai sallama na wajen gudun mutuwa ba da maraice wai na fara da maraice ba wai na fara don Allah ya fitar da shi ya yi ne ya nake ma sallama kuma kana ce mini na kwana wai na kuma ne baya so mai ya haka sallama وكذا شيء بيئة شيء يهوداوة ما أخذتكم اليهود على شيء ما أخذتكم على السلام والتعليم وكذا كيف تتكلم بجد هذا بجد هذا وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف وبدأت ما بسميت غير المغضوب عليهم ولا الضالين في آمين وأنا حديث المسيري أسلم واجد هذا إسلام na baya ba da kuma nika shafi kan wuri daban-daban sai ka duba sai ka sarri ko tafi sai ka duba kuma da salatin da bi sallah sallah hadisi na sahih sunan ibnu majah hadisi na sahih jami'u sahih yana silsilatu ahadith as-sahiha hadisi na to ga hadisi na da wai ibnu qudayba sai sahih da lafazin innal yahuda qawmun muqtad yahuda mutane ne masu bala'i bala'i ma bada وهم لا يخرجوننا على شيء كما يخرجوننا على السلام وعلى امين بس حسد في يد حسد الزكاه يا سلمى تقومي امين duka ga mutum yana fukudu da fadin musulmai amin a bayan liman su kare da sun da biyar zuwa kenan ya wuce wa ya zuwa to hadisan suna da yawa a hadisin alu suna da yawa a hadisan amin akwai hadisin bilal wannan ka duba ne da alƙari ba mu tofa ne a fada hadisin abu musa na kai a wurin abu awani hadisin aisha hadisin ibn abbas a wurin ibn majah amma isnadin da akwai rauni hadisin salman al-farisi inda tabarano shi ma hadisin isnadin bin al-rauni akwai ummu tusayd inda tabarano shi ma isnadin shi imamu shawkani yana da rauni kuma ga hadisin abu hurairah shi abu hurairah ruwayoyin suna da daban-daban suna da daban akwai hadisin wani ibn rubi wanda kun karanta shi wannan shi wani yake cewa ya ji Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ghayril maghdubi alaihim wa ad-dallin faqala amin yamut biha qawlu yamut biha qawlu da ba da aka ga cewa cewa wa biha qawluhu wa la riwaya ne kuma shi ku ya rawi ya saba mai zai zama kenan ومد بها صوته الرواية أبو أول ورفع بها صوته ابن هذا يسير وسنده صحيح وصححه داود الإمام داود في حديثه لإسماعيل وخفض بها صوتهما ونبه لها حديث مضطرب عن إلا حديث الاضطراب للشعبة أما السفيان الثوري يقول لك قال من شعبة ليس ورفع بها صوته ومد بها صوته وقعت أم سلمة ابن سمرة ابن شهاب شيرا دعت الموتى أقول إيه ابن الزبير من فيه في بيت ابن الزبير من يديه المغلوب عليه من في الضالين أبو هريرة إذا كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة القرآن رفع صوته وقال آمين. قال كنت أنا هذا الشيء دار قطني لا يوجد هذه الذين هي لابن الباب في دار قطني انه محمد يكون الحاكم للزابوني في كتب غنيم صغير على ترك الشيخين ولم يصليا لذا لا تكون رجل الشيخين فقد قالوا مسلم موصى وللشوق رجل منه فمن فتح الباب بشيء سيد القانون zaman fatul bari na ikon hajar akwai fatul bari na ikon hajar akwai fatul bari kuma na ikon hajar in ka duba kamar yadda su ɗaukar tsari sai mun sayi bukari in ka da tsari sai mun sayi bukari to duka za ka samu magana ayoyi a bayyane muslim da shirin imamun nawawi za ka samu magana a ayoyi malik kamar a cikin at-tamyiz a cikin al-istidkar duka za ka samu magana a ayoyi وما بيناتي أبو داود السنن وكما جميع السنن أبي داود تضعون المعبود يتضم عالم السنن الإمام البخاري الإمام الترمذي وكما جميع سنن الترمذي كما تنفذ الأولي في جمع سنن الترمذي وكما عالم الأول في نوع الجنة لا إمام ابن العقل المالي سنن النسائي في نوع الأول لا تعلم سنن ابن مالك كتب مستقبل الثلاث أوانا صحيح لابن قبيلة صحيح لابن كفار مستقبل الثلاث السنن الكبر علينا إمام البيهقي السنن لا الدارقطني مهتم بالعلم إمام الطبراني إمام البخاري إمام أبو شعبان يا ترى صحيح يا ترى صحيح كلا الاستمتاع بالرسل والبركات الجاي في مدارس السماء الأخبار وعلماء الأخبار يروي سيد باب باب مجال التأمين يربطون التلميذ بما تتوصل الى المعاني والاساليب يكتبون تفاصيل الاوضاع بعد ان تجدون ثلاثين سنتيا باب التامين والجهل به مع القراءه لا تبين السنين الاوضاع شر من منتقى الاخبار البيان والتبيان في تفريج وتقويم احاديث بلوغ المرام نقال بن ضيف الله اتباع الجهل بالتامين الجامع لاحكام القران لإمام القرطبي مكارم الدلالة في جنب مسجد الرسالة ممكن أن تكون في تكتين في كتاب نورة أربعين دلالة التعارض بين الرأي والمشهور في المذهب المالكي قام مسألة مسألة مسألة جهل الإمام الإمامي ومننا فلك أقول مشهور مكانا شيني و تمام مكانا قد يجاي شيني بينا وشافي بين دلالة أحكام القرآن لابن العربي المالي دول كان سبيل إمام أول ما شاء الله كتابه على مصر لتكتم على مالكية سنة رجال جميل suna rija da cewa kame a bayyana ce ba a koyi ba da wata ba da yake cewa dan wala ya kuma wani imamun to ga ne kana da ne ka ce amma rajihi a imamu ya kullu ba saboda ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine imamu al-a'imma magana ce imamu al to shi ne yayi karatun baki da tsari kuma Allah ya ce maka ne لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فما وعد يقول كل مكان هو إذا wannan ne shi ne na da zai fara da shi wa man yaqul Allah wa rasuluhu wa man yaqul Allah wa rasuluhu mutum ya faɗa kaza sai ya ga shi yana kan shi ne shi ne a wani wa ma kana mu'minin wa mu'minatin da ba فليحذر الذين يخالفون امره في بعض اقوم عليه وسلم اما da sai bayan mutuwoyi a bayyana sun bayyana ba ke a عذاب اليم da kuma wadda Allah bai kuma يجي تلك نور الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يعص الله ورسوله ويتعدى وجوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين ومن من الرسول من بعد ما تبين له الهدى هذا من بعد ما تبين له الهدى هو مالكية ما تبين بين قرر إمام مالك ينعي هم مالكية ما كنا في الصحيح amin iman zai yi a bayyane ma kuma mai sallah shi kowa ma zai amin a min ba ma ta bayyana da wuta ga hadisai wutu ga tsirin sahaba wutu kamar mutum zai zo mai sai shi na na na to kai za kuma malaman shi ne ko na kai zai ba ka kuma malaman shi to wannan magana ta ne magana ne magana ta ce daga ni ma kawai ba da komai sai ne ni ma na karanta ne shi ne domin in ga ce ne za ce to ai shi ma ba shi kai shi kai riwayoyi ne riwayar da ake ta dogara a ita riwayar ibn qasim to shi ibn qasim ya fi sauran duka ɗalibai ma malik ne ba ma ba ba wata ba wata suna cewa sarkin yawa ya fi sarkin sarki da sun bi yawa to yanzu ya yi gina daga dai dole dai dole dole dole ka ake ra'ayinka ka dawo asalin maliki wannan ita ce asalin maliki at-ta'aruf bayna ar-raji wal mashhur kai abin da kafa sani kenan amma kuma abin da yake ganci ga shi to kaga wani ma ta walla hukum bi an tara ba wa mutihi jahannam wa sa'at masira kuma mu dinga dauka wannan ba ko a abin mu ne da ke gari abu ɗaya kawai da ke gari sunan maza Allah da shi ne da ce ba za a yi ba bayan shirya ta bayyana ba ko bayan shirya ta bayyana ba kan Allah ya yi shi ke na mutum za a iya kai yi da wanda ka duba ibnu mas'ud da ka kawo fatawa da muka sha mai mai ta na gado da abu mu da ya raba amma ya raba kuskure ko kaga kin da ana rabon gado amma kuskure to in kin da sahabbai suna yi kuskure kuma ba min babi aula يقول لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين إن أخذت بقوله إن خلت كما كان أبو موسى وتركت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نبر ما كان قال الله صلى الله عليه وسلم تناقشها قصة الكتب وكم مسألة لا مسألة الذي ما وقع ذات الدم الذي ما وقع ذات الدم ولا هو الدم يعني هذا idan kuka ga mutane ko ya da ne. ko ya da ku da kuma Allah sa su mutane su gani ni nake ba da ainihin kuka gane ba kamar na ke kona motocin cikin siyasa ba. to kuma kai na yi wani shiga hankali da gangan kawai sai yara su taru su mota ko kona kona saboda ne. wannan shi ya cuce su yi ba a duniya wannan kuma cutar ba a ne ba babban abin ne wannan kuma ga shi na cin maliki na ke kuma maliki abin da yake baka da mara yake yana cin maliki ya kuma ce ba maliki ya ba a dan za ne dan menene dan ne ka ji daga gine da daban wai tana zaka ta da su zaune tsaye kuna so ku yi shura ne ne ne da yanzu malaman da suka rubuta mana kuma shura suke zo ke ruwayan wani ruwayan wani ruwayan domin kuma amfani ko mu karanta da zaman bane ba za ka samu bane dani a fiye da shekara ɗari shida fiye da shekara ɗari biyar da dubu ɗaya to kaga babu amfani ke da duk rubutu da suka fara amma a karanta da ta san daidai wannan shi ne daidai to wannan a ƙarƙashin wannan matsala ke sai ma ne ce wa tasbihu fi ruku'i wa sujudi tasbihi يمكن وقوع هنا في المضائل والسجود قرمة سجلة بين الدين والتنبيه أو إيه إيه أو إيه مرمجي وقوع السجلة أثناء اتفاق ونسبوه قدوح رب الملائكة والروح وكنا كنا شاب كنا شاب كنا بيدي اتفاق الله سبحانه وتعالى اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي kaga shi ma nau'i ne na tasbihi amma sannan ya bamban na subhana rabbiyal azim kaga al-ruku kenan amma ruku ba azimu fihi rabb sai a ce subhana rabbiyal azim ko kuma subhana rabbiyal azim wa bihamdi wa sujada kuma kaga nake ce subhana duka ne tasbihi ne subhana rabbiyal a'la to sujada ta tabbata da ruku wajen yawaita addu'o'i النظر الذي أقرب ما يكون العبد بربه وهو ساجد فأكثر الدعاء ورد بقى يقول لنا الله يسمي يسمي كده شغل ويوي ويوي ده جماعة كمان كدورة صوبة muna da karanta a wannan babu a harkar duniya ne kake ba ka san mai karanta amma harkar Allah kuma mafi yawancin mu karanta ne kaga na yake ku yawaita ku yawaita mu ne ko karantawa ne karantawa to ga kuma mana da karanta babu illa amma da kayan aure ne su ya su ba ta karanta ko na sa ne kan wanda mun kwari ne dole dole ko mai dole dole amma in da zai kan ba zai dole dole ba to mu yawaita addu'a da wata kudin da ba ya kusa da Allah kuma ga jimana da damuwoyi yanzu kuma nan Najeriya zaɓen na daga ne ko kara daga ne kowa ka ji zai maka da jiki a tsaga ne ko kara da kai sai ba mu yadda ba sai an yi shi a ah, kai ka ce kawai in yin a wayannan kwanakin shi ne mafi alkhairi to Allah ya zaka in kuma ba shi ne mafi alkhairi ba to Allah ya cikin ta shi domin yana kasance ba alkhairi ba a yi zaɓen kuma a yi matsaya to amma an ta cikin ta kuma ka sake samun wani shiri ƙarfi mutum matsiyan kuma zai to kai dai kawai kamar yadda na fi zuwa wurin Allah in alkhairi ne Allah ya tabbatar to kaga irin addu'o'i da Allah ji da yake bukata da addu'o'in damuwa damuwoyi sai ya sa a cikin ina a cikin sujjada wani da mutum ya kuma da Allah don haka samu addu'o'in da Allah sallallahu alaihi wasallam masha Allah masha Allah masha Allah tabarakallah addu'a a cikin sujjada إذا جري آية من الله تعالى أمر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله a gidan manzon Allah sallallahu alaihi gidan wa shugaban halitta baje. kai a wannan gidan Allah ba kenan in na duk wannan ma ba komai a cikin wannan shi ke cewa ma ta da duniya ce don Allah bai hore Allah ya ga bace ba amma kuma walal akhiratu min al-ula babu hakki to sai ka same shi hannun da sai fara kan tafin kafa Allah da Allah kafa shi sai ta cinye na da kaji a hankali a hankali har ta haddace masha Allah da rauniyar nima da ba kai za ba ka dora a dora wa da ba na hauka ai za ba da hauka za ba ko sai a hankali to kaji wanda ba jinta ba har ta haddace اللهم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك يا شيخ أنت يوم تقريب سيدي في الجلال وبذلك تقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره اللهم اغفر لي ذنبي كله لأنك ما فتاه من السماء kuma shi ne wanda Allah ya gafarta mai komai da komai amma ka duba kamar Allah ya gafarta mai to yana yi ne zan ya samu ɗaukakan martaba sannan yana yi ne karantarwa gare ni don ka duba wayannan abubuwan duka suna da asira yana muka je gaji insha Allah zai mu zaki ɗauko karatu kuma daga sabo ita sallah komai a cikin yana da sirri sirri hmm? misali a cikin littafin ibn al-qayyim al-jawziyya asrarus sala asrarus sala sirruka da suke sallah mana tun daga mai kenan ake fara sallah daga daga hannu ko da lingama to kafin ka shiga tana tare da kusuri ko to akwai abin da ya shafi kusuri a cikin sallah daga hannu a sallah karatun fatiha a sallah amin a sallah iyaka na'budu wa iyaka nasta'in a cikin sallah ghayr al-maghdub alayhim wa ad-dallin a cikin sallah a ruku me sirr ruku menene sirr tsagowa daga ruku menene sirr kai addu'a cikin ruku ko kai tasbih cikin ruku menene sirr wannan addu'a da ake baya tsagowa daga ruku menene sirr daga hannu a cikin sallah menene sirr sujjada asrarus sujud menene sirrin abubuwan da ake cikin sujada to kaga ma sha Allah ma littafin wa in tawo kafin ka samu malami a duniya da zai maka wannan babin sai shi din ne kuma ka zo ka je ka duba akwai wasu abubuwa da malamai a duniya sai a ce wani kawai sai wani kawai kad la tajidu hada inda ghairihi duk malaman duniya ka ta bincika ba za su karatu irin nashi kuma zalika fadlullahi yutihi man yasha akwai irin da zaka samu shi ma malamin da yake kai wannan matsalar ina da bawan ne tattauna ta kamar da na tattauna ta su malaman ke to kaga zai sai maka asrarul asrarul zikri ba da mu al ila al-masjid tafiyan masallaci ne sirrin tafiya masallaci menene hikiman fuskantar alƙibla asrarul ubudiyyati tafsir menene sirrin Allahu akbar menene asrarul ubudiyyati istiftah addu'a istiftahin nan don suke cewa makaruto menene sirrin ai ni na san ko wallahi kallahi wannan ba makaruni bane sunna to me ce ce hikimar isti'ara kafin fara karatu fatiha menene sirrin fatiha menene sirrin رب العالمين منين سر الرحمن الرحيم أسرار قوله مالك يوم الدين أسرار قوله إياك نعبد وإياك نستعين أسرار قوله إهدنا الصراط المستقيم أقدام الخلق في الهداية متى ما نعم سنة سنتي سنتي وجه شريعة وأسرار التعميم بعد الفاتحة منين سر آمين باين فاتحة منين أسرار رفع اليدين عند الركوع in Kai ka ka daga asrarul ruku shi rukun kanki asrarul hamdi ba'da al-i'tidal min al-ruku ba ta sirri Allahu ne ya sirri wadani asrarul sujud sujudul qalb har zuciyarka tana ma Allah sujada أسرار الجلوس بين السجدتين الحكمة من تكرار السجود ومن هنا يجي ما كان بين السجدة جميزة أقول لي تبقى تنبين كان جاكا وقال ابن القيم يا كاما وميزة تجي بين السجود يبي يبي ko za mu dinga yin abin da ba mu san mene ne shi ba shi ba eh ko ma baka sani ba dai to tunda manzo Allah ya yi shi kenan da amma yana buƙatar da ka san me yasa menene hikimar to asraru durusi li litashahhud wal tahiyya wannan zaman me yake sirri kaga litafin kawai ne menene sirri ne to asraru salat الطيبات كلها لله وصفا ومشكا السلام على الأنبياء والصالحين التشهدان ليه سرهم في كيفية فرقه كيفية لهم سنن الخمس في إجابة المؤذن سنوني في رجل بني كرة صلى أولا سنة في سنة المسلم ما يكامله ويكامك شيء أنا كما ساكي كامك شيء زاد معاه إن وانا اللي كان زاد معاه باول معلمين إيري شادوية في هذه خير العباد أدنك كامك أبو سيريا سيريا سيريا ما شاء الله سيريا من غيره sai ka maka ita sallar kanta ne falalanta ne kaza menene kaza masha Allah littafin wani ga to kaga za ka yi mai, za ka ta a cikin sujjada a rukun kuma sai aka hana ka sai aka ce to kai ne amma rukun fa mu fi jabr to lalle lalle wajen sujjada da mutum ka kama sujjadodi mu ka zama yin daidai mu dinga tsawaita addu'o'i mu daina karanta domin mun karanta mun karanta mawaye kawo ba gama tun daga munan da damuwoyi da yawa kaga da zai goda mun ne ya yi ma a cikin sujada goda mun ne sujada ɗaya mun ɗaya sujada da biyu mun ne to kaga yanzu mana sallaki ta mana da sujada guda takwas a sujada ko za ta ci mana minti takwas only minti takwas lokacin da janar da ya zo mutum nawa awa nawa ta tsaya sai ne shi ladan nawa Allah ne ba na bin ta wani zaka samu yana har har har har aka tashi a tsaye yana ta iyo yana ta iyo gama ga Allah wai wani tabbas ta ji har mutane sun mota ba shi ma sun mota da ka san rage ko da minti ya tashi ta tabbas amma ba wani kosawa na ba ni da bukatu ne ba ka da bukatu to gurin da ya fi kusa da Allah ba ka ga shi kenan sai mu da san tsawaita koya ne wajen da ce akwai masu basar akwai masu menene wanda ba sa rike alwala duka dai abin da tabbas sai insha Allah ka ka dinga shan magani zaka zama masallaci la shakka mutum da tsawai ta bi idin Allah da aka ba za ka ga ijaba mu kara ke sai dai fat malam sai mu koma sati mai zuwa kan da bayanin da yake kawo وتقليل القراءة في الصبح والظهر كريها da tsawaita karatu cikin sallar asuba Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yake tsawaita karatu cikin sallar asuba malam zai ka mana dalilan ko ne billa billa karanta aya yi zuwa aya 60 wa zuwi taliha da kuma salatu zuwa da suke bin sallar asuba da ba shi ma ka koma gurin jumhurin malamai gurin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai wacce ce farko ce salatu zuwa ita ce farko sai dai mu a kirgen mu in an zo an fara sallan farko sun sallan abu ba sai salatu su amma ka'idance da sahabbai suka dauka allati tad'una al-ula take salatu az-zuhr wa tafsiruha ila asr wal maghrib ana so a takaita karatu cikin salatu al-asr da kuma salatu al-maghrib amma salatu al-maghrib shi ma ba koyo shi koyo shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta waqtu wa kitabin masqur a cikin sallan maghrib to kaga ke da wani lokaci liman yana ɗan tsawaita kan kaɗan kai ba ko yau da wuri wa tawassuha bil isha sannan ai tawassu tsaka tsaki cikin salatul isha ita salatul isha an fito a karan da irin su sabbihi isma rabbika al-a'la kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu'ana shi mu'az makaranci ne zai zo ya sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike mutanen unguwar shi ba za sallah da wuri ba kuma ya zo ya tafafa ta karatu irin suratul baqara suratul ali imran suratul nisa'i suratul yusuf irin wannan dole ne suratul to har dai aka kai karanci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada sosai kai mu'az kana so ka zama fitinalle ne in za ka yi sallah da mutane ka tafi ka dinga karanta irin su tsanki wa shamsi wa layl وكذا وتوضيحها بالنساء وتكون السورة الأولى قبل الثانية أطول منها فمن سورة تفرق تكسر شيء كافر جميل ما نقول ترتيب المصحف مثالي ألم تر كيف فعل ربك يا رجاء إذا ويبقوا على لا رضا وهي كرنت دون كرنت makarantun da yawa ya ce wai Qur'ana to kaga ana bude makarantun ne su wanda suke bude makarantun su ma wasan ne su ba mafi yau alam tara kaifa fu'ala da yawa da yawa makarantu daban-daban ba guri da yawa guri ba fu'ala suke cewa da fa'ala fa'ala fu'ala mai fu'ala da jama'a ku fanki na ku duka sa ayyan kowa ya tafi zo buɗe makaranta kowa ya tafi buɗe makaranta ya sani bai sani ba sai zai buɗe makaranta dole a yi tsari jama'a ko ta unguwa ta duba su mutanen unguwar su yi kokari su buɗe makarantar unguwar su sannan kuma su kawo malaman da za su yi karantar da yayan amma ku daina ya kawai wani ya zo kawai kawai zai bude muku makaranta ku ya mai intanet shi waye da bai na yake ya iya ko bai iya ba domin da ɗalibai za su nan muna ganin su da yawa wani bai da asabar da ladi yake kare ba asabar da ladi wani yake kare da yake yi amma kuma ya ko da makaranta domin zai koyar da yaran kenan sentence biyu ba zai iya ba amma kuma ya ko da makaranta me zai koyar kenan akwai ɗalibai da yawa irin wannan to zai rasa me hada kun ku kenan ku kuma yau duka ɗaukar yaran ku kuna kaiwa gurin to kaga dole a dinga karantar da zuwa abin da bai cancanta amma makarantar da aka sani ba sai Allah dai zai gwargwado da kuma malaman da su yi irin wannan sai ka ɗauki yaran ka kai to kaga bu'ala to kaga suratul fili tana saman suratul quraish to shi ke nan shi ne malam ce mustahabbi ne zai ka fara karanta alamtara kai Ba fa'ala rabbuka don a raka raka'an farko kenan ta biyu ba za ka je surar da suke sama da alamtara kai ba sai kai kasa kenan wannan shi ma mustahabbi ne amma ba dole ba misali bayan ta karanta alamtara kai ba to ba za ka je wailul likulli a, sai ka sauko kasa kuma alam tara kaifa ko kuma ra'aita alladhi ko inna a'tayna هو قصد ذلك وقال أنت كرنت مؤولتين إنك كرنت قل أعوذ برب البلغ قال أنت كرنت قل أعوذ برب الناس ومش إلا إنك كرنت قل أعوذ برب الناس ذيك يا يا جنان وقال أنت كما بقرك ثم هو بك إيا بك أنت كميمينات إتجم ميمينات باوك ميمينات كرنت سورة بيوت ma'ana sura ɗaya a raka'a biyu babu laifi a sauran sallah sai na karanta idan zulzilat al-ardu zilzalaha a raka'a farko sallar asuba ba zai tashi da gangan kuma sai sake maimaita ta babu laifi lokacin ba ya karanta sura ya sake maimaita babu ya yi ko kuma mutum ya lafi ma kullu wallahu kullu wallahu ko ya raka kullu wallahu kullu wallahu yayi sahabban manzo Allah ba sai har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to san da kake ma wannan sura ke shigar da kai aljanna daga kulmul lahu karkare na kaza da adin durusar qur'an daidai da wata ibu ashirin ne da kai doka kana karanta ta kamar uku kamar ka karanta ibu dubu ke kai ya kace gani to ne malai ke cewa tafsir qira'ati bisubhi wa dhuhri taniha وتقديرها في العصر والمغرب وتوسطها في العشاء وتكون السورة الأولى قبل الثانية aswala minha sannan kuma ta kasance ta farkon sati ta biyu tsawo kaɗan amma ba koyaushe ba akwai wanda za ka samu tura ta farko ba ta kai tura ta biyu tsawo ba kama a yau juma'a nan sallah sai yana karanta sabbi hisma rabbika al'ala a raka'a ta biyu kuma sai karanta ne. hal ataka hadithul ghashiya don ka duba hal ataka hadithul ghashiya ta fi tsawo fiye da ni. to amma da aka samu aka annabi sallallahu alaihi wasallam haka kai ma za ka shi ne ma ne ce wal hay'atul ma'luma fil wudu'i wal wudu'i wal wudu'i da hay'a da aka sani yanayi da aka sani na ruku'u ruku'u shine kai bayan kai daidaita ka sanya hannayenka kan gwiwoyinka sujjada Allah ta ce an umarce shi sujjada kan abubuwa guda nawa bakwai goshi da hanci taba ƙasa kafin hannunka ka sani a ƙasa sosai ba ka ce ka bara da dama ka samu gayu a mutum ya sa kyanta bara to zai iya bace ya mai ya sa tafin hannun shi gaba ɗaya ya sa sannan kuma in ya tsawo daga sujjada ya mai ya dafa farashin da shi to me ce sai ta gura Allah bara ka bari maka ce can iyawa ta sa aliyahum thiyabu kullu bil qubur wa idabara ki ba ga irin wai jadda jadda goyin ina wannan tsumma in ma akwai tsumma a lahira to nan bai kai tsumman lahira irin wannan tsummokan da muke sa bai kai tsumman lahira to kawai da ba mai kasashen kenan Allah zai ga wani to hai'a ma'aluma ka sa kuyoyinka a ƙasa da kuma a sarafin kadamai wal julu da kuma zama a ah? wal zama ka zauna daidai da daidai da wanda aka samu akwai zaman da ba Allah sallallahu alaihi hana amma kuma mutane suna ci gaba da yi musamman wajen tun yayi ka samu sun cicco a kafin ko ka san da Allah ya hana wannan in ka ga zaman tun yau kowa yana yin da ga dama ne kamar a magarin ba ta makarantar da aka a sifatu salati da yin ba wani tukura da aka ga sallar da wallahi ta bambanta da nan in ka je wasu gurare ka je kaman zariya ka je ka tuna je ka ga sallar su can ba irin ta mutumin da mutumin da baya himmatuwa wajen karatu sai dai wa'azi wa'azi da kuma wa'azi ka ta jin wa'azi ba za ka yi siffar sallar ba za ka to da dama ka zo sai ka samu sallar mu musamman wajen sanyin nan bakwai in ka duba sauran da yake gabanka inda aka kalla haka sai ka samu mafi yawanci zaman kawai suna yi ne da suka ga dama a wani sai ta ce kafafuwan wani kuma ya ɗauko nan ne sai maka akan haka a sai maka ta sai kaga wannan ta yi nan wannan ta yi nan ta yi biyu kenan don saka suke yi eh, wai su kuma ya samu za su yi na sunan ne su zauna kan kafar su ta hagu su coka ta dama wani kuma a zaman farko ne amma kuma sai jirgi ke yi ba daga kuskure ne to dole a ɗauki karatun sifatu salatin da ni sallallahu da wasallam muhimmanci kuma nan garin da ya zo za a da sai mutu talata da dai mun shirya kuma da suke sauraron da ɗayan kaɗan ne shi ne babban wani mafi yawanci ba a saurara kuma ba ka saurara ba ba karanta da kai ba daga ka dinga kwanci a sallah hai a din malaje sunna a mutahabbi wal qunut sirran qabla al-ruku' sannan al a asirke malam zai kama da me yasa yake asirke sannan kuma da magana alhamis shi sunna ne ko bid'a ne ba sunna a fara da wajen sunna ne ko a ne da san sunna kike ne a to alqanut a cikin sallar asuba iman da'iman a fara magana sunna ne ko a ne suwa suka ce sunna ne suwa suka bidi a ne wani debate ne shi mai karbi a wurin in dai ka duba muwasa ta ne, malik alqanut bi sai ce ibn umar baya yi kaga kamar za ka yi fahimci farin ciki ibn umar ya yi to yana na maka ce a gona ba a gurin don ka duba shirin wannan wurin a cikin da daban za ka sha mamaki ibn umar yana cewa bid'a bid'a don bid'a ne mutum yana yi to yaya kenan kuma ahlu sunna kenan kada sai a zo a tantance yanzu wanda suke cewa eh, mustahabbi ne mustahabbi ne da gaske ko kuma ne ba mustahabin bane da gaske ko duk wanda kai yayi eh banki yanzu a nan an ce mustahabi ne ibn umar ya ce bidiya ne duk wanda ka dauka ya ko to ka ga dauka yana yawa bidiya ne to ka wata dan bidiya ba ce wai duk wanda ka dauka yanzu in ne sallah hannu na sake sallan ta yi ko wata yi ba in na dora sallan ta yi ko wata yi ba amma ka bi sunna ko baka bi ba sai da ka tsara wannan tambayar ka bi sunna ko baka bi ba baka bi ba wala shi yu'azibuka ala khilafi sunna to magana ce da take mai tsawo ita ba to za ka yi qablan rukuwa za mu ga mu dauko dai a cikin zabi ma'afi hadi khairul ba. in muka zo mu fara karantawa ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za ka ji zai gaya maka gaskiyar gaskiya yaya shirye manzo Allah yake wajen alƙalu wannan karatun duka za ka iya samun shi Allah bil ma'ad ya rike ibad qabla al-ruku' wa ba'da as-surati kuma za ka karanta ne bayan sura wannan alƙalu ne ke fi thaniyati subhi raka'a biyu da abuba a raka'a biyu da abuba bayan ka gama sura kenan sannan kuma kafin kai wuce to yanzu in ni ban yi asircen ba ba wal qunut sirran sai dai jaharan a bayyane kuma ban yi ba bayan kaburu sai dai bayan ruku to duka dai zaka ji a gurin ibnu qayyim rahimahullahu ta'ala wa yadudu ba'da ruku sai ba wani yake ma an yi bayan ruku gaba wanne ne sunna shine sai ko ne insha Allah wa du'a ba ta shakku tsani addu'a bayan tahiyya ta biyu mutahabbi akwai addu'o'i dinki dinki ma sha Allah kai yanzu kuma ko da hisul muslim za ka samu inda addu'o'i kuma suna da muhimmanci muka zo gurin sha Allah zan yi maka list da me da me wai kake roƙa ne bayan kan yadda da me da me za ka ji abubuwan ma sha Allah ma sha Allah abubuwa ne da in ka ji su ba za ka taɓa gani amma mafi yawanci ba ma fara sawa yawanci ka samu wani limamin kafin أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا السلام عليكم kawo daidai wurin ce sai wannan muhabbare assalamu alaikum ina salatin annabi sallallahu alaihi wasallam babu ina allahumma inni a'udhu min adabi jahannam babu allahumma inni a'udhu min al-bukhli wa a'udhu min al-jubn babu اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على القلب وانا باللوكس ادواجنا الدنيا للونجر دي تتطور اللهم جئني جمعي وقدرتك على الخلق حين ما علمت الحياة خيرا يا الله رايوه ما كتوكت انت كرايات دني انت في من الخير وتوفني تتوكي رايواتها يا الله إذا كانت الوفاة خيرا لي إن كنت وانت في من الخير kaga kenan mutum baya برأي انت shi bangare kaza mu lalle sai an yi zabe lalle a wai ga maka ana ga ma Allah baka yi sani alkhairi ne ko ba alkhairi bane zai ka bari tsakatsaki in alkhairi ne in kuma ba alkhairi ba da ma mutane da dama kawai kashi casa'in da kaza kawai a yi musamman talaka ko kuma masu shirin abin da za su yi na mamuni da ne a jinkirta a jinkirta ko ka sani ko ba su gama shiryawa ba ne na mamuni allahu a ala wannan addu'o'i ga sunan karshen dai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine ne اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسلمت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت السلام عليكم to ko wannan kawai da mun ce za mu dinga mana addu'o'i za su ci mana kamar minti biyar goma din baki da sallar ma su sarce baki Allah irin sallar da za Allah sallallahu a tare sallar azhar har mutum ya je baki har ya biya bukatar shi kuma ma nan sai mutum an tara sallah a nan ka shiga cikin tasha ko daga cikin tashan ne mutum ya shiga bayan gida ko ya dan bi layi ko ma ba layi ya je biya bukatan shi sai kuma ya dawo gida zai hmm? zo ya alwala kuma zai zo masallaci kuma zai samu manzo Allah yana raka farko ai wasa muke jama'a wasa ne ya zo ya samu manzo Allah yana raka farko ka duba ne kamar a nan kawai sai an da sallah a nan misali akwai kusan bayan gida a nan to shi kenan sai ka ka je ka shiga bayan gida ka ya bukatar ka sai kuma ka ɗan tafi gida kamar gidan ba ga gida kuma ba da ba an fito a yi alwala daga gida, daga gida ya shiga gida ko alaƙa nan ga gidan shi ya shiga ya je alwala sai kuma ya tafi masallaci sai zaɓi ne yana da karatu ai an ƙara sallar don da farko sun kare don na biyu ma sun kare don tiri ma sun kare duka sallolin shaf shaf shaf na cewa ya bi baya ba sai lada ladan me ai ladan ba ba wai wannan abubuwan suna da muhimmanci ya gaskiya wa du'a'u ba'da tashahhud tsani wa yakunu tashahhud tsani aqwala min al-awwal na biyun nan ya fi tsawo fiye da na farko domin akwai addu'o'i zinki zinki والتيامن بالسلام da tsawaitawa da sallama za ka fara assalamu alaikum wa rahmatullah gefen dama wa tahriku sababati fi tashakkur da motsa yatsa wajen tashakkur to duk wannan muka zo insha Allah zamu dinga bayan ibn qayyim rahimahullah musamman a cikin zabi ma'ad fi hadi ya fara gaya mana ya shirye manzon Allah ta kuma kuma wa khairul hadi hadi nabi sallallahu alaihi wasallam to babu laifi kuma sai mu dauki me sirrin kaza ne sirrin kaza littafin yana da shi littafin da guda biyu ma sha gaba sati mai zuwa kenan za mu ci gaba ko albayani bayani a kan matsalolin da bani bin hawa سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ina mai Allah ya isa a gaban bayansa ko bayan gidansa. kuma ya ki da wa? wai da neman a taya shi da addu'a Allah ya tafiya mai mafi alkhairi Allah ya rima da baka shi dakatar da shi ya gane lallai makoci ko mawakili ne yana da haƙƙi a kan makoci. da ko kafiri yana da haƙƙi a kanka dole ka kyautata mai haƙƙi mai haƙƙin makwauci to ballaka kuma ce dan wanka ne yi sai dai kuma kuna da bambancin ra'ayi da shi wuri kaza wuri kaza lalle lalle ba ku kuma mu da bambanci da kaza don Allah sai yake cewa duk wanda imani da Allah da ranar karshe yayi ne ta wa makoci a shakka Allah ne kuma kuma da da kowa ga wani wannan tambayar ne ok wannan kima a taya su da addu'a assalamu alaikum wa rahmatullah ala mana ko a taya mana addu'a muna neman aiki ba aikin lahira ta ga wannan lahira da na duniya ka kama tasbihai dari dari subhanallah subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah ba mutumin da zai fi ka ba mutumin da zai fi ka bai la ilaha illallah guda ɗari aiki ne wannan na ba ka shi a in kai wannan ɗari to tana tiga maka abin da yake tsakanin sama da ƙasa la ilaha illallah guda da yi to ka kama yin su subhanallahi guda da yi alhamdulillah dari allahu akbar dari la ilaha illallah dari sai ka samu kamar kayan ta bayi dari ne bawa bawa dari wani mai kuɗi ne nan da ya zai ta bawa dari babu sannan kuma kamar za ka bada dawakai ne guda dari ko doki gashi da sirrin shi kuma ka bada shi bisu bisu da doki da rima ka dubu ka ka tambayi masu tukuwa nawa ake biyan doki doki na tukuwa nawa kaga ana la Allah ya masu wannan doki za ka biya miliyan miliyan miliyan doki dai rima to kaman ka bada dawakai guda ɗaya kaga aiki ne wannan mai kyau gem hmm? ne mai kyau sannan kuma a cikin wannan kamar kayi ka bada tagoyi guda ɗari taguwa taguwa guda ɗari rakumi ke nan mace rakumi guda ɗari ka je kasashen larabawa ka tambaye su yaya taguwa ɗari? kuma irin wanda ake zubowa da su ne to sannan kuma la ilaha illallah shi tana cika maka tsakanin sama da ka to kaga ayyukan lahira muna kwanciya da su matuka sai mu zo aikin mai aikin duniya amma dai duk aikin duniya shi ma babu laifi Allah mai kuma kuma yi wata mana gaba daya amma aikin da za a yi don mutum ya tsira da mutunci amma kuma ka zama lallai lahirar nan ka walal akhiratu khairul Ni da al-ula ba cikin ba mutane da dama suna cikin kunci Allah mai kuma da baka mutum ya tsira mana gaba daya Allahu ta'ala annabi sallallahu alaihi wa sallam wa astajaba al-hatta ila shi sallallahu